hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa daga makka zuwa madina na da shekara 1435 daidai da uku ga watan mayu shekara ta 2014 wannan shine kaset na goma sha biyu daga cikin jeren giyar kasusuwan karishen karatun fiqh sira wallafan babban malami al-ustad doktor zaid ibn abdul karim zaid Allah madaukakin sarki ya saka mashi da alkhairi idan jama'a masu sauraro ba su manta ba muna cikin wato fasulin da balan ya kulla dangane da fiqhu sira min fati makka ila al-wafat fiqhun da ke cikin sira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga bude garin makka har zuwa rasuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muna tattauna matsaloli ne dangane da fiqhun da malam din ya fitar a cikin waqi'a ta fathu makka mun ji ya kawo mana gaɓoɓi har zuwa guda goma sha takwas waɗanda ya fitar a matsayin fikihu da abubuwan da za a yi cirewa na latsa'if game da wannan babban fathu na ainihin fathu makka sannan sai muka koma muka ɗauko daga babban malami al-imam al-hafiz ibn qayyim al-jawziya Allah ya ji kanshi da rahama daga littafin zadul ma'ad min hadi khairul ibad a inda muka ji bayanai masu matukar wato muhimmanci dangane da matsaloli daban-daban waɗanda shi ibn luqayyim din ya fitar a cikin wannan ayin juz'i na uku na littafin nan a cikin tahqiqin su malam Shu'aib al-Arnaut da Sheikh Abdul Qadir al-Arnaut waɗannan karatuka mun yi su daga shafi na ainihin 369 har zuwa can gaba inda muka kai shafi na ainihin 379 inda mala yake ta mana magana game da hukuncin ƙasar makka shin an cita da yaƙi ne da ƙarfin tsiya ko ko sulhu ne da kuma abin da zai biyo bayan haka na ganin cewa to idan an ci ta da yaƙi ne an watan da ƙarfin tsiya me yasa ba a raba ganimar gidaje da anguwanni da ainihin kasuwa da gonakin mutanen makka ba me yasa sahabbai waɗanda suke 'yan ƙaura muhajirun ba a mayar musu da gidajensu da suka gudu suka bari ba sanda suka yi hijira me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama bai ba wanda ya ga damar dawowa makka daga cikin su ya dawo ya zauna a makka ba hasali ma yana takaicin wani daga cikin su wanda ya dawo makka ya mutu daga bayan yayi hijira wannan manganu malam yayi su da tsawo a ya tattauna su sosai ya kawo ra'ayoyin bangarori da dama daga cikin malaman fiqhun mazhabobi da abubuwan da suka tafi a kai a inda daga can ƙarshe ya bayyana hukunci ta hanyar haɗa waɗannan masa'id da tabbatar da cewa abin da yake gaskiya shine lallai ana iya mallakan gidaje a makka ana iya sai da su ana iya ba da hayar su mutum yana iya mallakan gida ko gona ko fili a makka a ce nashi ne amma wannan bai nufin ya zama nashi kenan ta yadda babu wani mai ta cewa a kai. a'a ya mallaka ne kamar yadda ake sai da filaye a irin kasashe irin namu idan ka ce fili a wurin gwamnati to kasiya ne amma da sunan aro yana da teruwa din shi na ainihin mallakar da za ka yi adadin shekarun za a rubuta a jikin C of O cewa shekara tara. to da ire-iren waɗannan ƙa'idoji da ya ta kawowa ya tabbatar da ainihin wannan matsala wanda za mu tsallaka ne yanzu kuma jama'a zuwa shafi na ainihin 386 sai a duba shafi na 386 inda malam yace wa fiha ta'ayinu qatl sabbi li rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an ga wajen ko shafi na 386 malam ibn al-qayyim yake cewa wa fiha har ila yau a cikin fathu makka da ahdath da suka faru a fatu makka akwai ta'ayinu sabi da rasulullahi sallallahu alaihi sallama wa anna qatluhu haddun la budda min istifa'i akwai ayyana mutumin da ya kashe da ya zagi annabi sallallahu alaihi sallama da kuma tabbatar da cewa kashe wannan mutum to wannan wani haddi ne da dole sai an cika shi babu yafiya babu daga kafa ma'ana waɗannan mutanen makka waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya kyale su kowa a rabu da shi amma sai ya istisna'i ya togace yace ce banda wani banda wani banda wance banda wance mun ji su a baya sai ibnu khatalin su maqis ibn subaba da makamantansu da waɗannan ƴan mata guda biyu waɗanda suke yin waka suna zagin annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan yace kar a kyale su ba za a kyale su ba saboda mene saboda sun zagi annabi sallallahu alaihi wasallama sun ci mutuncin ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma wannan yasa kenan ba su da wata raguwa alfarma wannan shine hukuncin musulunci game da wannan matsala kuma malai yace dole ne a cika wannan hukunci to wannan matsala ta zagin annabi sallallahu alaihi wasallama matsala ce mai girma jama'a wadda farko dai Allah madaukin sarki ya hana musulmi su zagi wani abu da kafare suke girmamawa wala tasubbu alladhina kafaru fa yasubbullaha adwan da ghayri kar ku zagi kafirai ko ku zagi abin da suke girmamawa na addinin su dan je suna zagin Allah da ta'addanci da rashin ilimi haka Allah ya hana musulmai faɗan wata mugun magana ko da akan mugun mutum ne ko akan wani mugun abu da yake bautawa inna ma za a yi wa'azi a faɗi gaskiya sannan Allah madaukin sarki ya bamu labarin irin yadda aka dinga zagin annabawa ana musu zai ana ce musu mawaka ana ce musu bokaye ana ce musu makaryata wa kazalika ma atallazina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun wa laqad istuja bi rusulin min qablika fa haka bil ladina sakhiru minhum ma kanu yastahzi'un haka dai Allah ya tabbata labari a wurare mabambanta ire-iren abubuwan da aka dinga yawa annabawa da bayan Allah na gari sa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake makka ya fuskanci cutarwa daga kafirai waɗanda suke ainihin jagorori na kafirci a makka su utbatu su abu lahab su abu jahal da makamantansu a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da tawagar shi ta sahabbai ba su da karfin da za su iya wani abu da haka dole suka hakura amma da aka zo madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu gwamnati wacce take tana da karfin soja tana da karfin sultani to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya canza siyasar shi dangane da masu aikata irin waɗannan abubuwa ya zama idan mutum ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to hukuncin shi shine hukuncin kisa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da damar shi da kanshi ya yafi wannan mutumin musulmi ne ko ko kafiri zimmi ko kuma kafiri na na yaki duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam to ya zama sai an mishi hukuncin nan na kisa wannan hukunci dole ne a zartar da shi kamar yadda zamu zo mu ji ma malaman musulunci suka ce waɗannan irin hukunce hukunce game da zagi ko cin zarafin Annabi sallallahu alaihi ba a buƙatar sai an je ga alƙali duk wanda ya samu sultani na aikata wannan hukuncin ya aikatar da shi yayi daidai domin a aikace mun ga Annabi sallallahu alaihi ya ainihin wato zartar takriran ya zartar da ire-iren waɗannan hukuncin alal misali shine a riwaya ta ainihin al Abu Dawuda ta wani makahu wanda ya kashe wata ummu walad din shi bai wanshi wanda ta haifa mishi ƴaƴa biyu tana zagin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana hana ta ba ta ji yana hana ta ba ta ji rannan kawai ta zagi Annabi sallallahu alaihi wasallama shikenan wannan makahu sai da bari ta yi bacci ya je ya laluba ya laluba sai da ya lalubo wuka ya zo ya laluba sai da ya zauna akan uwar cikinta akan cikinta sannan ya dirmusa mata wukan na a kawan zuci sai da sai da ya tabbatar ta mutu sai da wukar ta ratsa har cikin katifar take kwanci da gari ya waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya da jama'a ya ce wane ne yayi wannan aiki wannan makaho ya nike ya ratso cikin mutane har ya zo gaba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya ce ya manzo Allah ni ne kaji kaji kaji kaji abin da ta yi manzo Allah ya ce ya jama'a ku shaida jinin ta ya tafi a banza ma'ana manzo Allah ya karrara akan haka kenan sannan manzo Allah sallallahu alaihi da kanshi ya ga dama sai ya yake. kamar yadda abun nan dan salulu ya zagi shi da in ana ila almadinati la yukhrijana al'adu min al'azal Umar yace ka bari in kashe shi bai ce ma Umar jinin shi bai halarta ba amma sai ce ka rabu da shi kar a ce Muhammadu na kashe sabon shi ma'ana yannan kuma wata maslaha ce ta siyasar rayuwa amma bai ce jinin shi bai halarta ba ya kamata mu gane wannan haka akwai wanda akwai Anasu dan Zani wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama dan kabilar banu bakar bin wa'il kamar yadda ainihin ibnu ishaq ya ruwaito wani saurayi a cikin khuza'a bayan an sulhu da biya ya tashi ya ya ji mushi rauni akai ta rigima tsakankanin kabilun su aka zo a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ai aka kashe shi kawai jinin shi halas daga baya ya tuba ya musulunta aka zo aka yi taba manzo Allah hakuri sannan manzo Allah ya kyale shi shi ma musulunta shi bata sa an kyale shi ba sai da manzo Allah ya sariyar da hukuncin ya ce ya hakura ya kyale to dan haka sai ibn taymiya yace a yanzu da manzo Allah baya raye duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam to babu wanda zai iya faɗa wannan hukuncin shi sa Khomeini ƙarya yake yi da ya ce ya yafe Salman Rushdie dama munafurci ne shi sa daga baya Iran suka zo suka ce sun canza hukuncin sun yafa yafe wanda yi ma'ana Khomeini yace ya yanke wa Salman Rashidu hukuncin kisa can kuma bayan shekaru na bayan shi suka wanda suka bi bayan shi da fasadi suka zo suka ce sun yafa wannan hukuncin to ba wanda ya yafa wannan hukuncin har gobe hukuncin da ke kan Salman Rushdie hukuncin kisa ne jama'a shine hukuncin babu canzawa saboda annabi da ya bar duniya balantana ya yafi ina ba da fahimci wannan wannan shine tahqiqin da ke cikin littafin Asrarul sarimul Maslul ala Shatimir Rasul da sauran maganganun mutanen da suka yi waɗannan maganganu game da hukuncin zagin annabi sallallahu alaihi wasallam a takeice idan muka bi asalin tarihin wannan kabaya din zamu ga akwai mutanen da manzo Allah shi da kanshi ya bada oda yace aje a kashe musu irin su Ka'ab ibn al-Ashraf wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ka'aban kad azani ka'abu dan ashraf ya cutar da ni jama'a wane ne zai mun maganin shi Muhammad dan Maslama yace ni zan maka maganin shi wani saurayi ne daga cikin matasa Hausawa ɗan ƙabilan aus daga cikin ainihin wato mutanen makka a madina mutanen alheri alansa wannan saurayi ya tafi ya rasa yadda zai kwana da kwanaki ma'aikin Allah baya ganin shi a masallaci sai ce ah, ina Muhammadu dan Maslama ne aka ce ai yana can yana ta kuka ya rasa yadda zai ya dauka maka alƙawari ya kasa cikawa manzo Allah ya ce hawul ala nafsika ya Muhammad menene ya faru yace ai na rasa da in cika wannan alƙawari yace ka je diye da zaka yi ka cika ba kuma na halasta maka har ƙarya kana iya yi zaka je da dabaru da ainihin hila har yau da nan babban kafiri ka Abdul Ashraf ya fita da shi bayan gari ya sare kai shi da asbahin fari ya kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam ka hadisin yana cikin Bukhari da shi da jama'a shi bayan da haka ta faru sai Khazraj suka ce a ah, yanzu Ausu suna so ne su fi mu samun falala abun Annabi sun mishi maganin wannan kafiri Ga ko wani kafirin dan uwan wannan kafirin shine ainihin wato a a ibnu abil huqi huqaiq shi kuma bai yahudi ne shi ma a khaybara sai wani sahabi shine abin nan kenan abdullahi dan atik na ga abdullahi ibn atik yes al-khazraji shi kuma yake to ya manzo Allah ni kuma zan kashe maka shi ai shi ma irin abinda ka abu dan ashir kake maka na zagi da cin mutunci shi ma abin da yake yake yace zan kashe ma shi manzo Allah ya ka je ka kashe mun shi ya tafi kamar da Bukhari ya ruwaito ya je suna cikin hisin ɗinsu wato irin kal'a inda suka kewaye da katanga a ainihin su a cikin haibara ya je ya ɓadda kama har aka shiga da shi cikin anguwa aka rufe aka rufe kofa da barawuci ba san cewa ba ne bane haka ya dinga shiga yana bude kofofi duk ƙofar da ya shiga sai ya rufe sai ya rufe kanshi a ciki har sai da ya rufe kanshi a cikin kofa ta ƙarshe ta gidan mutum saboda mutumin babban mutum ne yana da gidaje irin na da zaure wani bayan wani bayan wani haka duk wanda ya bude ya shiga sai ya kulla kanshi a ciki dan ta kife ne dama sai da ya shiga daga shi sai wannan kafuri ya kira sunan shi ya ji kafurin ya amsa a cikin duhu a ɗakin matar shi nan ya zabara ya je ya buga mashi makami a faɗa ya ce sai na sare shi a inda na san ba makasa ba ce na rabu da shi na fito waje na tsaya baya so ya kashe sai ya sha wahala yace na fito waje na tsaya sai na sake shigowa na canza murya na ce wani sai ki kuna ina tunda wani ya buga min makami sai na je na ƙara dirmaka mishi makamin a wani wajen kuma haka ya dinga mishi kisan mummuke har sai da ya kashe shi can tsakar dare sannan ya fito ya haura katanga ya jira kafa shi ta kare yana cikin sahih bukhari yace har na fita sai na dawo na ce kai ba zan bagarin garin nan ba sai na tabbatar na kashe mutumin nan sai kuma kai samu gindin wata bishiya ya kwance shi yana fada kare ya kafa sai da asuba ta yi nan me ya sunan shi me yin cara nan. zakara ko zakara ya tara sai ya ji ana sanarwa cewa wane ya mutu wane ya mutu an gaggawa shi ba san wanda ya kashe shi ba sannan sai ya hamdala ya fita ya hau abin hawan shi ya koma madina ya je ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari cewa ya manzo Allah Allah ya kashe maka makiyin shi wani manzo Allah ya kama kafa shi mishi addu'a nan take ta dawo lafiya lokacin bata lalace ba hadisi ne ingantacce yana cikin sahih bukhari sannan akwai ainihin wato Abu Ghaflat al-Yahudi wanda wani mahassadin kafiri ne shi ma da ya dinga wa Annabi sallallahu alaihi wasallam hasada tun bayan yakin Badar shi ma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa ainihin Salim ibn Umayr Salim ibn Umar ya je ya kashe shi duk waɗannan kafirai an kashe su saboda menene saboda zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sa an kyare su ba to ana nan ana nan sai mas'ala ta yi nisa jama'a al'amari ya zo ya lalace ma al'umma aka samu ba ma wai kafire tsantsa ba mutanen da suke kururuwar musulunci sai su saki baki su zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu kamar shi wancan Salman Rushdie, har yanzu ba cewa yake shi musulmi ne har yanzu a matsayin musulmi yake amma yayi littafi ayatul shaitan satanic verse satanic verses wanda a matsayin Nobel ya ci mutunci duk wata alfarma da shafa musulunci tun daga kan mala'iku da annabawa da manzanni da salihai da sahabbai da matan annabi sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani da sauran littafan da aka saukar daga sama sai da ya ci mutuncin su ci zarafin su sannan al'amari yayi al'amari duniya ta yi tara akai aka ce ba a yadda ba aka yanke mushi hukuncin kisa ƙasar ingila ta ɗauko shi ta yi iwa shi ta ba shi mafaka har yanzu a ƙasar ingila fiye da shekara ashirin har yanzu yawo yake ƙarƙashin wato himaya ta jami'an tsaro ƙarƙashin kuɗin ingila taxpayers money na mutanen ingila ana ba shi kariya aka ba shi darajar lambar yabo ta nobel ta ainihin literature saboda ya zagi addinin musulunci aka karrama shi da tunanin wai ai ya faɗi yancin bakin shi ne ya faɗi albarkacin baki ne ake cewa ne huriyatul fikri war ra'ayi yancin faɗan albarkacin baki cewa yana da yancin faɗan albarkacin bakin shi to duk irin waɗannan zindikan zaka tara haka turawa suke iwa'in su karkashin double standard na turawa game da cewa suna ba mutane yancin faɗa albarkacin baki domin a lokacin da ake kururon wannan yancin idan wani ya fito ya magana ta saba mata su sai a ce ba a yadda ba nan nan kusa irin Edward Snowden wanda ya fito ya tona asirin Amerika da yana abin take lalle kyan asirin mutane da wayoyin da suke bugawa da kan internet da suke hawa har yanzu yana ƙarshen mafaka ne a ƙasar Rasha saboda mene saboda ya faɗa albarkacin bakin shi ma farfesoshi guda nawa ne a jami'an ƙarshen turawa waɗanda suke magana akan ainihin wato Holocaust shine al maharqa al sayyuniya tarihin cewa an yi ma yahudawa kisan kare dangi an kakkashe su an kona su a lokacin yakin duniya wanda duk ya fito ya ce ƙarya ne wannan magana ya shiga uku ne duk ra'ayi a nemo shi a ci mutuncin shi an san da ra'ayi. akwai fartisoshi da dama waɗanda aka yi wa haka a ƙasashe na turawan kansu sun kabul ƙasashen musulmai da ka suka ɗaure ma irin wannan fasikanci gindi da sunan wai da sunan Ibahiya, da sunan huryatul ra'ayi da sunan tajdid da sunan mu'asara duk irin wannan sunaye a ce ai modernity ne haƙƙin jarida ne haƙƙin wane ne aka dore wa ƴan iska gindi iri iri ga sana daga cikin su kansu kafaran da kuma ƴan kuci bamun su ƴan tsakin akwai su da dama a ƙasashen musulmai jama'a musamman ƙasar Misra da siriya da Iraki irin su Dawa Hussein irin waɗannan shedanu ne irin su Najib Mahfuz suna nan irin su Malam Abdul Isa mai littafin Ijtihadur Rasul wanda ya ta kuskuntar da Annabi sallallahu alaihi wasallam akan ijtihadin shi irin su wani dakta wani batacce mai suna Suhbi Mansur ya littafi mai suna Al-Anbiya fil Qur'an babu zagin da mai annabawa ba shi ma akwai ire-iren wata shedaniya Taslima Nasrin ya kasar Misra ce ta yi waɗannan shedancin ita ma har tana cewa Qur'ani ma yayi abun kunya wajen tufka da da yake kan shi duk waɗannan suna na rubuce-rubuce ba a ƙasashen musulmai da ma kuma suna raye babu wanda ake yanke hukunci a cikin waɗannan irin shi da Hussein da littafin shi mai suna Fil Adabul Jahil wanda sai da ya karanta Qur'ani a wurare da dama a cikin littafin nan shi suna nan jama'a irin su Rashad Khalifa waɗanda shedanu ne batattu ga sunan ko ina irin su wata shedaniya a ƙasar Iran mai littafin Muslimatun walakin hurra ita musulma amma mai yanci sunanta Irshad Maniji shedaniya ce waɗannan mutanen jama'a irin su mahadi muzaffar galibin su zaka tarar dama khirijai ne na jami'o'i na kasashen turawa a faransa da ingila da almaniya da ƙasashen amerika sun je an cika musu kwakwalansu da ruɗani sai su dawo su dinga fesa shi a kasashen musulmai da sunan wai yanci wai sabuwar aƙida ta falsafa irin su wannan mai littafin tarihul mar'a Ahmad Amin irin su Qasim Amin irin salama Musa suna nan birtik jama'a duk wanda ke kasuwa a cikin adabi na zamanin larabci zai ga rubuce-rubuce da shedanci irin waɗannan na waƙoƙi da zube da ta'alifi wanda suke cike da barna game da al'amarin musulunci kuma suna nan suna yawo a duniya lafiya da wasu kuma sun mutu mutuwa ta ɗabi'a. duk waɗannan galibinsu kamar da muka ambata sun samu kansa cikin wani rudani ne karkashin qadiyya ta tahrirul fikri tahrirul Taririn al-hurriyatur ra'yi wal fikri mu'asara al-ibahiyya da makamantan ire-iren waɗannan akidoji waɗanda suka yaɗu a ainihin wato ƙasashen nan na musulmai waɗanda suke na larabawa musamman waɗannan abubuwa ana nan ana nan suka gangaro har zuwa ƙasashenmu tun daga kan rabaran bako rabar abubakar wanda wani murtaddi ne wanda ya zagi musulunci ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam a kafancan a 1987 kenan aka yi rigingimun da aka yi wannan ta kwaranye aka zo aka sake yin na ainihin wato nan kusa da aka yi tun daga kan na shari'a a 2002 na wata tsinanniyar yarinya iso madaniyar ta jariyar disney wanda wata shedaniya ce wata yar zuwa ce bata kai ta kawo ba a harkar iskanci ma tukuna kwanan ta nawa da fara aikin jarida ta wannan iskanci? ta fito ta faɗi maganganu na batanci akan annabi sallallahu alaihi wasallama abubuwa suka biyo baya waɗanda ainihin suke munana aka zo aka yi na wannan shedaniya jarida ta kasan Denmark Jutland Jutland Post wanda suka yi waɗannan zane na cartoon na aibata Annabi sallallahu alaihi wasallam da irin abubuwan da suka biyo baya aka yi aka yi da hukumomin kasar Denmark su dauki wannan mataki da ya dace na hukunta wannan jarida a hukunce suka ki ambassador na kasashen musulmai da suke kasan suka nema su gana da prime minister kasa yake ganin su akan wannan matsala al'amari ya kai al'amari har dai mutane suka fusata suka kafa kungiya a duniya wadda take ta neman kare haƙƙin Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yawo ƙasa ƙasa suka sanar da musulmi halin da ake ciki ha al'amari ya kai an gabatar da shi a wato babban taro na kungiyar ƙasashe musulmai a 2006 kenan daga nan labari ya fantsama ko ina a duniya duniya ta ɗauki mugun mataki game da al'amar aka kashe-kashe aka yi ƙone-ƙone aka dukiya da rayuka na waɗanda ba su ba su gani ba duk wannan me ya jawo shine dan an dauki lokacin mataki tun farko a lokacin malamai suka fito da kira da da'awa cewa lalle lalle majalisar ɗinkin duniya take kuraren tana kara duniya tana kara asa inda duk akwai wasu abubuwa da suke ma'alimi na tarihi za ta ce bata halasta wa kowa ya taba su ba ga sunan a irin Somalia a irin Misra a irin Turkiya da makamantansu to dan me ba ta kare ma'alim na addinin mutane ba a kafa doka a duniyance za ta hana kowane mutum ya taba addinin wani saboda su turawa sun riga sun yi barabaran da addinin da suka samu kansu na nasara tun lokacin revolution da suka samu na industrial revolution kuma sun halatta wa kansu intiƙadi su naƙada addinin annabi isa da ya zo da shi su kuma ci mutuncin shaksiyarsa da shakhsiyar uwarsa sun halasa wa kansu wannan tun bayo ba suna yi sai suka ga kenan wannan ya halasta musu su extending wannan barna zuwa musulunci to a wajen musulmai wannan ba zai yi ba jama'a tare da cewa ba ma goyon bayan irin abin da ake yi na watan amadu shagab shine a tashi da kashe-kashe da kone-kone saboda an ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba daidai bane amma kuma ba za a yi shi ba dole sai an hukunta wanda yi da kamata yayin mutane sai su irin abin da Ibn Taymiyyah suka yi a zamanin su sanda Ibn Taymiyyah yake raye a shekara ta ainihin 693 a watan Rajab na wannan shekara aka samu wani Kirista ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam wani dan sarki wanda shine a yarima na wannan lokacin shine Asaf Asaf ya koye shi aka rasa yadda za a yi Ibn Taymiyyah da shi da wani babban malami a lokacin mai suna Zainuddin al-Qari al-Qara al-Faraqi Zainuddin al da shi da Ibn Taymiyyah zai karanta littafin Tarihi Islam da Zahabi da littafin ainihin wato al-Bidayah ya Nihaya na Ibn su biyu suka tashi suka tafi gun sarki lokacin suka ce dole ne sarki ya sa a kamo wannan Kirista a hukunta shi kuma hukuncin shi ne hukuncin kisa yace to na ji zan sa a kamo shi aka taho da wannan Kirista aka zo da shi gaban sarki a hanyar zuwa gaban sarki mutane suka yi ta jifan shi suna tsine mai albarka da shi da wancan mai gidan nashi wanda dan sarki ne da yake koye da shi a garin haka sarkin ya fusata yace to an ma kyale shi ba abin da za mai kuma yasa aka kamo ibnu taymiya da wannan malami aka musu bulala a gaban jama'a aka kulle su kwana da kwanaki da da'awar cewa su suka zuga mutanen gari a yanzu ma ka yake sai a samu wasu malamai a ce su suka zuga mutanen gari a daura musu laifi su ko ibn taymiya abinda suka nema shi ne hukuma ta yi abin da ya dace sai hankalin kowa ya kwanta yanzu wancan da ya wannan abu iso Daniel sai wannan shedancin da babu wanda za a kona wa gida ko mota ko a kashe ran kowa haka kwanan nan wani shedanin dan dan NYSC da aka ce a huntuwa ya rubuta wa yara jarabawa take na katanci ga musulunci kamata ya a ce gwamnatin ka tsina ka kama shi ka hukunta shi hukuncin kisa shikenan sai kowa ya zauna lafiya amma sai aka ruga da gudu kawai ministry aka ce a soke registration na wannan makaranta ta private school duk wannan ba zai warware matsalar ba dole sai an gwada wa kafirai cewa su tsaya a kafircin su tunda an su kafircin su to ba ruwansu kuma da addinin musulunci su taba addinin musulunci tunda musulmai ba su taba musu nasu addinin ba sai rigingimun da ake idan ka bi tarihin zaka tarar su ne suke fara yin waɗannan abubuwa su suke tada su al'amari ya bai fara haka shi wancan na Denmark din da ake bada labari asali fa yadda kaziyar ta faru jama'a wai kawai yan jarida ne na wannan jarida ta Jutland Post suke ganin cewa wai musulunci ya zama ma mutanen Denmark kai? har suna tsoron yin magana akan shi saboda kuma akwai yan ƙasashen Turkiya da Pakistan da ƴan ƙasashen Chechenia wasu ƴan gudun hijira ne wasu ma'aikata ne wasu ɗalibai ne da yawa wanda sun yi consulting kamar mutane kusan kashi goma na mutanen ƙasar Denmark musulmai ne wasu sun samu jinsiya saboda daɗewar da suke a ƙasar wai cewa waɗannan minority ɗin wai ana jin tsoron su su ne kawai suka wannan matsala fa da haka suka ba kansu fatawa cewa bari a baiwa masu zane cartoonist a ba su dama su yi zane wanda zai bayyana ra'ayinsu game da annabin musulmai Muhammad alaihi salatu wassalam sai gaici sama da masu katun sama da guda 40 daga ciki mutum goma sha biyu ne ina ji suka amsa wannan gayyata suka yi wannan zanen sauran da suka ce ba ruwansu. su a cikin zanen ne aka samu wani mutum mai suna a Kat Kat Westergaard shine la'anannen cartoonist din da yayi wannan zanen wai ya zana zane cewa wai ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ga bom a jikin a jikin rawanin shi wannan la'anan ne ya wannan zane zanen ya fito ran da zanen ya fito ranar kungiyar musulmin kasan suka dauki mataki na mai da martani ta hanyar yin rubutu da la'antan abin da yayi da kuma gaya wa gwamnati cewa wannan abin da ya saba wa har tsalin mulkin kasar Denmark wanda ya hana wato suka wani addini da wani ke a kasa yana rubuta tsarin mulkin su amma sai shugaban kasa ya ce ba ruwan shi sai da al'amari ya kamari akai akai da su cewa su dauki mataki suka ci sai da waɗannan mutane suka kewaya duniya suka ba musulmai labarin cewa ga halin da ake ciki sannan musulmai suka dauki mataki farko na boycotting gaba daya abubuwan da mutanen Denmark suke shiyarwa tun daga kan hajar su da bankunan su aka daina ajiya a ciki aka daina hawa jiragen su komai aka daina hulɗa da su musulmai suka ce jami'an ma'aikatan wato a safara watin embassy dake kasan duk su dawo gida arzikin su ya samu na ƙasa sannan ne ya fito ba zai bada hakuri sannan ne yake bari ya bada hakuri amma tun san da aka ce shi mataki a kashin ki ma'ana kenan mu musulmi mu ne ba mu da alfarma a duniya duk wanda ya zagi musulmai sai a ce wai yancin fadar ra'ayi haka akwai wata shedani yarinya harsi wanda Dr. Ibrahim Ali ya magana akan ta, Professor ya magana akan ta anan. harsi Ali shedaniya ya kasar Somalia ta zagi musulunci sai aka dauke ta kai ta kasar Holland yanzu a Holland yan majalisa ce honorable ce an ba ta mukami an ba ta jinsiya har ta tsaya zabe ta ci zabe an karrama ta da wannan mukami ta wata zagi musulunci ko musulma ce uwa da uba amma duk sanda mutum ya taba wani abu nasu sai a ce ba yi da yanci a lokacin dai kaziya ta Edward Snowden da kaziya duk ta mutane ga sunan iri iri waɗannan al'amura jama'a da suke faruwa babu shakka dole ne musulmai su tsaya su san matsayinsu su san menene hukunce hukuncensu su san kuma ya ya kamata a yi ta'amuli da su shi sa ibn taymiya Allah ya ji kanshi ya zauna ya rubuta wannan littafi bayan wannan kadiya ta faru shine littafin as-sarimul maslul ala shatimir rasul dan tabbatar da menene hukuncin musulunci game da ƙaziyar, yaya ya kamata a mu'amalanci al'amarin menene abun yi kuma menene ma zagi din da me da me zagi me definition din zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam ibn taymiya duk sai da har da wannan matsala wannan tafi babu irin shi a cikin wannan matsala baya ga shi aka sake samun babban malami wato taqiyuddin subki shi ma mu'asiri ne na ibn taymiya ya sake littafin as-sayful maslul ala shatimir ala man sabbar rasul gashi da takikin babban malami ainihin wato a Iyad Ahmad Al-Ghus mutumin kasar ainihin Masar wannan malamai sun yi magana dalla dalla game da hukuncin zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wanda mataki ya kamata a ainihin dauka ga ainihin wanda ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan littafin Ashifa ta al-Imam al-Qadi Iyad ya kawo bayani dalla dalla game da waɗannan hukunce hukunce littafin Ashifa sananan littafi ne bayi da wata ainihin wahalar samuwa ka karanta shi akwai babuka da ya akan haka suna ɗauke da bayanai wanda suke dalla-dalla game da hukuncin zagin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ina fata mun gane wannan imam suyuti ma da littafi akan haka wanda ake buga shi a cikin majmu'ul fatawa ta shi anin alhawilil fatawa na al-imam suyuti yana ɗauke da wannan littafi waɗannan bayanai ne takaitattu kwarai game da wannan mas'ala da malai fara bujirowa da ita anan Allah shi kyauta amma idan muka faɗa ba daidai bane da zaran an ce ga wani ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallama sai mu fito mu fara kona kone ba daidai bane jama'a wataƙila waɗannan da za ku kona wa dukiyoyi hala a cikin su ma akwai musulmai ko kuma koda kafirai ne ba su suka wannan laifin ba amma abin da ya kamata in za mu yi shine za mu je mu kamo wannan kafiri ne mu kai shi gun hukuma ta hukunta shi ko kuma duk wanda ya samu hali kan shi ya kashe shi to abin da ya daidai ne yanzu duk wanda ya samu halin kashe iso madaniyar ya kashe ta abin da ya daidai ne haka duk wanda ya samu hali ya kashe salman rushidi daidai ne abin da ya ba kuskure bane wancan dan sarki da na baku labari jama'a asaf da ya kara wannan kafin daga baya dan kanwa uwan shi ne sai kashe shi cousin din shi a hanyar maka kawai ya zunnuba mashi wuka ya kashe shi saboda ya yayi iwayin wancan kafirin da labari ya izo kasar Dimashqa murna aka kai ana farin ciki cewa an kashe mutumin banza da ka alfarma Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a bar a taba ce a kyale ba kuma su da kansu kafirai wannan abu da ya faru na kasar Denmark irin reaction din musulmai a duniya ya tabbata musu da cewa lallai al'amarin ba kankani bane in zaka lura daga nan sun shiga taitayin game da irin maganar da suke fara game da Annabi sallallahu alaihi wasallam so the reaction din ya wuce yadda har su kwamitin da suka yi yawon gaya wa mutane halin da ake ciki su ma ya wuce abin da suke tsammanin zai faru dan babu wani gari da musulmai suke wai da majority ne su ko minority sai da aka yi akalla zanga-zangar lumana har a nan Kano, Sokoto, Zaria, Borno babu inda ba a yi zanga-zanga ba wani wurin ta tike da ainihin wato awaki wanda suke wahima jidda a yi kashe-kashe da kone-kone saboda mutane ransu ya baci hankalin mutane ya tashi da abin da aka sun turawa suna wai kokarin solidarity jaridu na kasashen turawa musamman a faransa da holland cewa bari su sake reprinting cartoons ɗin su nuna goyon bayan waɗancan abin nan ɗin waɗancan kafiran sai da suka dawo suka daina akwai 'yan jarida da dama editoci da jami'an gwamnati da suka rasa ayyukansu har ministoci akan waɗannan abubuwan a ƙasashen Pakistan da India da Faransa da makamantansu waɗanda suka rasa aikin su aka kore su daga aiki saboda sun goyi bayan wannan barna kafirai yan wansu suka suka musu hujumi akai cewa ku ba ku ganin abin da ke faruwa ashe kaga duk da abin da aka yi din ba aka yi kamata a yi ba amma ya kasance ga taitayin kuma a lokacin musulmai sun yi wannan ne a matsayin iyaka abin da za su iya kenan saboda an rasa wani jami'i babba wanda zai ɗauki matakin da ya dace to a duk lokacin da hukuma suka ɗauka matakin da ya dace akan abubuwa haka abubuwa suke faruwa ina fata mun gano na'am eh okay na'am so masha Allah eh Allah shi kyauta waɗannan abubuwa da suke ta faruwa shine a takeice muke kokarin takaita bayani akan su a takeice malam yace fa innan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama lam yu'ammin maqis ibn subaba wa ibn khatl wal jariyatin allatayn kanata yughanniyan bi hijaihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai amintar da wannan kafiri maqis ibn subaba da ibn khatl da waɗannan ƴan mata guda biyu waɗanda suke ainihin rera waƙoƙi na zagin annabi sallallahu alaihi wasallama ma anna nisa ahli al-harb la yuqtalna kama la yuqsalu dhariya eh, zuriya kamar duk da yake kuma mata ne kuma mata waɗanda suke matan abokan yaƙi ba a kashe su kamar yadda ba a kashe ƴaƴa sai dai a kama sa matsayin bayi wa kad amara bi qatli hatainil jariyatayn manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da kashe waɗannan wato bayi mata guda biyu wa ahdara dama ummu waladin a'ma haka kuma yace jinin matar wannan sadaka ta wannan makaho ya tafi a banza wanda muka yi magana lamma qatalaha sayyiduha sanda mai gidanta ya kashe ta li ajali sabbiha annabi sallallahu alaihi wasallama saboda ta zagi annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin suna cikin sunan abi dawuda da nasa'i da ainihin wasu littafai wa qatala ka'ab bin al-ashrafi al-yahudi hakanan kuma manzon Allah sallallahu alaihi ya sa a kashe ka'ab ibn al-ashraf al-yahudi wa qala yace malli ka'ab wa zai mini maganin ka'abu fa innahu qad azalla wa rasuluhu ka'abu ya cutar da Allah ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kana yasubbuhu ka'abu din ya kasance yana zagin annabi ne wa hadha ijma'un min al-khulafa'ir rashidin wannan ijma'i ne daga halifofin annabi sallallahu alaihi wasallama wala yu'lamu lahum fi sahabati mukhalifa ba a san wanda ya saba musu a cikin sahabbai ba fa inna as-siddiq radiyallahu anhu qala li abi bakr al Abubakar Siddiq ya faɗa wa Abubakar al-Aslami wa kada hamma bi qatl man sabbahu lokacin da Abubakar Barra ya nufin kashe wani mutum da ya zagi Sayyidina Abubakar yace mishi lam yakun hadha li ahadin ghayr rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace babu wanda yake da wannan alfarman sai Annabi sallallahu alaihi wasallam shi anan Ibn Qayyim ya fasara cewa ma'anan magana Abubakar cewa babu wanda za a zaga a kashe shi sai Annabi amma imamu ahmad bin hanbal fasarar da ya wannan wajen ta saba wannan fasarar shine cewa babu wanda yake da yancin ya yafi in an zage shi kuma a kashe in an zage shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana tunda baya nan to babu wannan yancin na yafiya daga wanda ya zage musulunci wallahu ta'ala a'lam wa marra umar radiyallahu anhu da rahibin umar dan khattab ya wuce ta wajen wani mai bauta faqila lahu sai aka ce mishi wannan mai bauta a coci رسول الله صلى sallallahu alaihi وسلم wannan fa yana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace law sami'tu Umar yace wallahi da na ji zagin da qataltu da na kashe shi wa inna lam nu'azzimu dhimmata ala an yasubbu nu'azzimu dhimmata ala an yasubbu nabiyyana sallallahu alaihi wasallam domin mu mu ba su ainihin wato zimma aminci ba wai dan su zagi annabi sallallahu alaihi wasallam mu ba su kariya dan su zo su zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ba daka da zimmi da kafiri muharibi da musulmi duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam sai an kashe shi ko ya tuba sai an kashe shi a matsayin haddi in musulmi ne ko kuma in kafiri ne ko ya tuba sai an kashe shi wannan shine maganar gaskiya musuluncin baya warkar da wannan zagin inna ma yaje da musulunci shi Allah ga dama ya karba waye yake yafa wannan zagin dama shine wanda aka zaga don kuma yanzu baya rayi waɗannan maganin ka na faɗa a karanta wannan littafai jama'a da kuma littafin can na Suyuti da akwai kuma littafin da Siddiqul Umari yayi wanda yayi shi lokacin da hadisa ta faru ta shi wancan shedanin Salman Rushdi ya sa mai suna ah, As-Saiful Battar alaman sabban Nabiyal Muqtar da kuma wata karamin kadan karamin risala haka da Dr. Ma'mun Ash-Shattan yayi Ash-Shanawi yayi mai suna min wara'i Salman Rushdi domin kabiyar Salman Rushdi jama'a saboda galibin mu muna yara ne lokacin ba mu san kabiyar ba ita ma ta kasance kabiya ce wacce ke dadida jiddan ta kawo matsala sosai a duniya ta faru ne 1988 Salman Rushdi din nan shedani mutumin kasar Indiya ne kuma musulmi aka haife shi kuma har yanzu yana cewa shi musulmi ne marubuci ne na ainihin riwaya na novel sai ya rubuta riwaya mai suna ayatu shaifa ko kuma satanic verses kamar yadda yake da turanci da english wannan rubutu da ya yi a ciki ya ta kawo maganganu wanda suke ɓarna game da addinin musulunci ya suranta mala'ika jibrilu a surar wani mutum wata halitta wata take mai ainihin wato shedani ya halitta mai son sha'awa da shaye-shayen giya da makamantansu kuma cewa shine karini shedani ha shahullahu da yake kawo wani mutum mai suna Mahmud ya canza sunan manzo Allah zuwa Mahmud wai yake kawo mishi wahayi na shedani yake ta kawo barna ire-iren wannan taban littafin kuma har yanzu ba matsayin best seller yake wato littafi wanda yake da daraja a kasuwar littafai ana sirri shi kasashe da dama na musulmi sun haramta shigar da littafin kasashen su to wannan mutumi shine aka zo aka bashi kuma wannan kyauta ta Nobel Prize ɗaya daga cikin kyautuka mafiya daraja a duniya game da marubuta Iran suka ce zamanin ah, Khomeini suka ce sun bada hukuncin kisa akan shi duk wanda ya kashe shi ga kyauta daga baya suka ce sun zanye saboda dama munafurci munafurci kuma dodo ne shi yasa alherin Allah ya kai ga sanata Sani ya Yarima lokacin ya fito ya ce ya saka farashi ga duk wanda ya kashe iso madaniyar aka yi ta tsine mashi albarka kuma abin da ya daidai ne har da kungiyoyin addini suka ce da kyauta ba ya kyauta jama'a yana da kyau a encouraging kashe ire-iren waɗannan yana da kyau haka ya ta fito ta rubuta wannan maganganu iso madaniyan a nan nan garin Kaduna al'amarin ya faru jaridar this day data daga cikin jaridun mafiya shahara da farin jini a ƙasar nan amma tun daga lokacin ta bata wajen jaridar farin jini aka yi kone-kone a Kaduna aka yi a Kano aka yi a ina ne duk wurare babu inda ba yi waɗannan kone-konen ba saboda wannan rubutu da ta yi to ire-iren waɗannan mutanen su ne kuma za a dinga ba kariya wai don su gaba da suka musulunci da sunan wai suna da yancin faɗa albarkacin bakin su idan aka buɗe kofa irin haka ba za a zauna lafiya ba da haka ya kamata kiristoci su san wannan da sauran marubuta wanda suke ganin su yan boko ne masu yancin faɗan albarkacin bakinsu musamman masana a fannoni na social sciences ilmomin al'adu da harsuna da ainihin ɗabi'a ɗan adam da zamantakewa da makamantansu su ne suka fi kowa jura a kan irin waɗannan maganganun su san irin abin da za su dinga faɗa su dinga yi su self censor su dinga tace abin da za su faɗa su kyala musulunci sai duk magana da za su yi babu ruwan kowa da su babu ruwan su da kowa wasu ba mu yi musulunci musu kuma sai nasu kafircin yanzu littafin talmud wanda shine kamar qur'anin yahudawa idan ka sake ka taba shi aka ji labari ka shiga uku a duniyar yahudawa duk inda kai shi shiga kwakwalo ka da waccan qadiya ta holocaust to dan me yasa za a ce an taba qur'ani sai a ce ba komai yancin fadar ra'ayi ne ko waɗanda al'umma suna da abubuwan su muqaddasat kamar yadda muka fara tun farko musulunci ya tsoratar da musulmai game da taba muqaddasat na wasu al'umma ko zagin su dan kar wannan ya ga ainihin su Allah kuma kuma yakin Allah to musulmai kuma sun ainihin wato hannu daga wannan abu musulmai sun bi kiristoci daraja annabi Isa da sauran annabawa to dan me za a dinga intikasin annabin musulmai wannan abu ne da sam musulmai ba za su folding su suna ganin ana yi haka ba babu shakka dole ne mutane su ainihin san wannan hukumar da abin shafa kuma su san cewa mataki ya kamata su dinga dauka duk sanda aka yi faru shine kawai zai ammana abin da zai bi bayan tashin hankali Allah shi kyauta a takeice malam yace wala raiba anna al muharaba bisabbi al nabiyina a'zamu aziyatan wa nikayatan lana min al muharabati bil yad babu shakka akan cewa a yaƙe mu mu musulmai ta hanyar zagin annabi sallallahu alaihi wasallama da kisar shi wannan ya fi mana tsanani a cikin ranmu fiye da a mu da hannu wa man idiyari jizyatin fi sunna dinar jizyatin fi sana fa kaifa yunqasu ahaduhu wa yuqbalu bidhalika duna sadd yace haka kuma a hana musulmai jizya da za a ba su kafaran da ke karkashin gwamnatin musulunci su hana jizya wallahi wannan yafi sauki ga musulmai fiye da baki Annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka ya zai a bari a ce ana karya alƙawari ana ainihin cin mutuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam musulmai suna gani wa ayyu nisbatin li mafsadatin man ihi dinaran fi sanati ila mafsadati man mujaharati bi sabbi sabbin ala ru'us al-ashhad yace kuma menene yafi mafsada me yafi barna a hana shi baya da dinari ko ko a hana shi zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine yafi yafi ainihin barna babu shakka rashin hana shi zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi barna bal la nisbata li yadi ila mafsadati muharabati bisabbi in fact yace a takaita ma dai babu kwatanci tsakanin barnar da ke cikin yakan musulmi da hannu da kuma barnar da ke cikin yakan musulmi ta hanyar zagin annabi sallallahu alaihi wasallam babu ma kwatanci tsakanin su babu fararin na comparison fa aula man tuqida bihi ahadu mafi munin abin da aka ci amana annabi da shi wa amanuhu da kuma aka ci amanar sa aka ci amana alƙawarin su da amanar sa sabbu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine zagin annabi sallallahu alaihi wasallam yafi komai muni wala yuntaqadu ahaduhu bi shay'in a'zama minhu illa sabbahu al-khaliq subhanahu kuma babu abin da zai warware alƙawarin da shi zimmi yake ciki fiye da zagin Allah fa hadha mahdul qiyas wannan shine tsantsan qiyasin da ya kamata a gane anan wa muqtada al-nusus shine kuma abin da nasushi suke hukuntawa wa ijma'ul khulafa in rashidina radiyallahu anhu kuma shine ijma'in sahabbai daga cikin halifofi Allah ya kara musu yadda wa ala hadhihi almas'alati aktharu min 40 dalilan mala yace kuma a cikin wannan mas'ala akwai dalili fiye da guda 40 fa in kila to wani zai kawo hujja yace annabi sallallahu alaihi wasallama lam yaqtul abdullahi ibn ubay ai ga abdullahi dan ubay dan salulu shugaban munafikai manzo Allah bai kashe shi ba wa kad kala kuma yace la in rajana ila almadinati la yukhrijanna al'azzu minha al'azab in muka koma Madina wallahi sai na ga wane ne yafi girma kuma mai girma sai ya hana marasa girma shiga garin kisa doguwa ce zamu zo mu ji ta anan gaba a ainihin yakin Hunain an je wurin yaki sai aka samu wani ɗan rigima tsakankanin wani mutumin Madina da wani muhajiri akan ruwa da wannan yake baiwa raƙumin shi wannan kuma zai ba sa sai ya hana shi sai shi muhajirin ya ɗauki dutse sai ya jefa a cikin ruwan ma'ana bai ya lalata ruwan gaba daya dan adanci shi kuma nan sai kama shi da kukuwa? har shi kenan kowa ya kira dangin shi aka dauko makamai kai wannan munafiki da yazo wajen ya ga ba manyan sahabbai a wajen sai ya fara cewa to baga irin ta nan ba ai da ma wannan shine san min kalbaka ya akurka alhaki ka ba ka ranka abinci ya dawo ya cinye ka eh da ba kawo su garin mu ba kuka zo kai ta ba su gidaje suka aure mata suka samu kasuwa ta samu wannan da mai mana wannan iskancin to wallahi bari a kuma Madina sai mun fitar da mu manyan garin sai mun fita da mutanen banza sai an ga waye mutum banza a garin to akwai wani sahabi shine zai dan Arqam yana jin wannan sai ruga da gube je gawa Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ji ya gawa Annabi sai munafikai suka bi suka dinga rantsuwa da Allah cewa ƙarya yake sharri yake wa shugaban su manzo Allah ya gaskata su yake an san magana zai dan Arqam sai da hankalin shi ya tashi zazzabi ya kama shi ya shiga daki ya kwanta saboda shi ya san gaskiya ya fada sai Allah ya kar da aya ya tuna masa asiri Allah ya goyi bayan maganar shi manzo Allah ya kira shi ya ce mishi abshir fa inna Allah qad saddaqaka kisa duka tana cikin bukhari dan gidan Abdullahi dan Ubay dan Salul wanda mumini ne shi ya zo ce manzo Allah ya manzo Allah ka bani izini idan kashe maka babana ni da kaina ce duk jama'ar garin sun sani cewa ina mushi biyayya amma akan wannan abin ba zan mushi biyayya ba kuma ban so ka sa wani ya kashe shi in dinga kallon mutumin da cewa shi kashe babana ka bane ni da kaina an kashe shi manzo Allah ya murmushi ce a'a za mu ci gaba da mushi alheri da jan shi a jika matuƙa yana tare da mu da aka dawo shiga Madina shi dan ya tsaya a kofar gari ya ce baban wallahi ba ka shiga garin nan ba yace wallahi ba za ka shiga garin nan ba ya zara takobi yace kai ne kaskantacce manzon Allah shine mai daraja sai da aka je cikin gari aka ce manzon Allah ga abin da ke faruwa fa wani ya hana baban shi shigowa garin nan manzo Allah yace a ce na ce bashi shi shigo sannan aka bashi shiga garin to wannan wulakanta da ya ta ishe shaka sai manzo Allah ya ga maslaha kawai a kyale shi dan shi ya wulakanta shi mutanen angosu da wanda suke biye mishi daga ran da ya magana ta Allah ya mana shi makareci kai nan kai ƙarya kai rantsuwa kan ƙarya ba fa a uku ba Qur'ani ya sauka ƙarya ta duk inda ya shige sai ya zama abin wato tara sai manzo Allah ya ga wannan bala'in ya ishe shi kafin ya kai na wuta kafin na jahannama ba sai an kashe shi ba masala da annabi ya kalla kenan da kuma ganin an kashe shi sauran mutane me za su ce Muhammadu na kashe sahabbai shi domin a cikin sahabbai yake dan su da ne a su menene musulmi ne da shi ake sallah da shi ake fita yaki da haka shi sa manzo Allah bai kashe shi ba wala ne qutul zal quwaisara at-tamimi ko bai kashe wannan mai dan kankan kwankwasan nan ba da ake ce mazul quwaisara wa qad qala lahu wanda yace manzo Allah aidin fa innaka lam ta'dil ce to annabi a ridinga adalci wannan rawa na adalci bane wannan shi ma wani batacce ne wani munafiki ne ya ga manzo Allah wannan bakan magana manzo Allah yace mishi bi isa ma kulta tar da abin da ka faɗa manzo Allah yace wannan da kuke ganin shi daga jikin shi za su fito wanda suke karatun Qur'ani baya wuce makogoron su sune waɗannan ƴan boko haram da ƴan kalakatu da khawarija duk mutanen shi to wannan mutumin shi ma manzo Allah ya kyale shi Umar yace bannin kashe shi manzo Allah yace a rabu da shi ne yaqtul man qala lahu bai kashe kuma wanda yace mishi ya quluna innaka tanha anil ghayyi wa tastakhli bihi shine wani dan uwan bazu dan haki yazo wai mutanen shi sun yi wani barna an kama su kawai zai ce manzo Allah ina jama'ata magana fata izgilanci manzo Allah yana kallon sai ce dama shi za ake cewa kai kana hana zalunci kai kuma kana yi innaka tanha an ghayyi wa tastakhli bi dama ana fada yi ya faɗi maganar da surar shi ma ya yadda manzo Allah ya ce in dai sun faɗa to kai ya suke mun ni ba na zalunci kuma ni ba na bantuwa da zalunci manzo Allah bai bari bai mishi ba ko bai bari a mishi komai ba shi ma yace a rabu da shi ولم يقتل القائل له إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله da kuma wanda aka zo aka raba ganima yace wallahi wannan rabon ba a yi dan Allah ba shi manzo Allah ya rabu da shi wala yaqtul man qala lahu haka nan da ya kashe wanda ya ce mishi lamma hakama li zubairi bi taqdimihi fi suqya cewa an kana ibn ammatika lokacin da aka samu rigima tsakanin wasu mutane da Zubair dan Awwam da kuma mutumin garin Madina suna da lambu sai zama lambun Zubair dan Awwam shine ke kusa da inda ruwan yake da haka idan suka suna shayar da ruwa sai in shi ya gama wancan ya shayar rannan sai wannan yake shi shi bai fara shayarwa rigima ta yi rigima har zuwa gun Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce da ya kuke suka ce ga yadda muke ci to ku ci gaba da kuke sai wannan mutumin Madina ya tsalle ya ce, saboda dan uwanka ne gwagwanka ne ta yi shi sa kai wannan hukuncin kai san kai manzo Allah ya ce mishi kuma ba wa ghayru haula'i mimman kana yablughuhu anhum adan lahu wa tanaqqus da kuma waɗanda ba waɗannan ba waɗanda labari ke iske manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sun ci mutuncin shi ko sun ainihin wato intikasi na gare da shi amma duk sai ya kyale shi da wani kina maka cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai ahuwa mai rangwame duk da wannan haƙi ne nashi a musulunce ya sa a kashe mutum to amma in ya ga maslaha ta fi karkatuwa zuwa ga ya kyale shi dan wata wata ya tuba ko kuma wani ya ainihin tuba a sanadiyar wannan rangwamen da aka yi sai manzo Allah ya kyale kama hadisin wani arabi wanda ya zo ya ce manzo Allah ba ni dukiya manzo Allah ya bashi ya bashi ya ce gaskiya wannan ba ta ishe ni ba an ce kana da kyauta amma ni mun ruwa sabai suka yi sha kan shi manzo Allah ya ce ku rabu da shi manzo Allah ya ja shi cikin gida ya je ƙara mishi kyauta ya mishi kyauta sosai yace to ka san kuma abin da za yi yanzu kuma ka fita wurin mutane ka gaya musu cewa na baka da yawa dan ka kawatar da wacce shubha ta ka ya fito ya faɗa mutane kuma suka ji daɗi da yaje ƙauyen su kuma mutanen ƙauyen suka ji daɗi da suka musulunta kaga irin wannan saboda maslaha da ta biyo baya mutanen tsaifa da suka jife shi suka ji mai ciwo yace a kyale su saboda in ba su musulunci ba ƴaƴanta jikokin su za su mutanen Makka da ya kama su yace a rabu da su duk waɗannan yana yin su ne saboda menene saboda asalin M ɗin shi shine addinin ya yadu falala addinin ta gane kowa domin da gurgurdan mutanen da suka shiga addinin da gurgurdan ladan shi ƙarin mutane a cikin addinin ƙarin lada ne ƙarin alfarma ne ƙarin daraja ce gare shi a kiyama saboda yawan al'umma da zai tabahi da shi ga sauran al'ummomi to mutumin da ya zama wannan shine manufar shi ba zai so ya dinga kashe mutanen da potential followers ba, to falsafar da manzo Allah ya rayu akan ta kenan irin nazariyar da ya rayu akan ta kenan game da wanda suka cutar da shi shi yasa kaga waɗanda ya kyale sun fi waɗanda ya kashe yawa ina fata mun fahimci wannan wanda ya kashe ba su fa kirga da yasu ba amma ka ji ko anan ga mutane wajen guda nawa waɗanda ya kyale haka wannan ita ce falsafa annabi sallallahu alaihi wasallama game da ainihin rayuwa ta ainihin mutane ire-iren waɗannan a taƙaice jama'a kamar yadda muka faɗa muka ƙara maimaitawa a yanzu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya raye kamar da Malam ya faɗa to wannan haƙƙi ne wanda dole a cika shi ga duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tabbata yayi zagin kuma abin da ya faɗa din zagin ne da gaske to babu ɗan kafa dole sai an mashi hukunci ko ba daɗe ko ba jima sai dai in ba a samu sultani akan shi ba da haka nake ma ɗan uwa wasiya cewa abu abin a ilmance ɗaliban ilimi ɗan uwana musamman da malamai suna da buƙatar karanta waɗannan littattafai da sauran fatoyi na malamai akan wannan matsala dan sanin yaya abun yake a ilmance matsala tana da likito mai yawa tana da rubuce-rubuce mai yawa saboda matsayinta a musulunci saboda kuma tsawon zamunna an ta samun ire-iren waɗannan kabaya din kuma saboda a wannan zamanin da muke rayuwa matsalar ta fi kowane zamani kamari saboda zamani da ake kururuwa yancin faɗar ra'ayi zamani da dimokuraɗiyya zamani da 'ya'yan musulmai ma ba su san darajar musulunci ba na yanka kafirai Allah shi kyauta kila wanda ya faɗi wannan magana sai a bashi ansa a ce alhaqu kana lahu falahu an yastawfiyahu haƙin kashewan nashi ne in ya ga dama ya cika walahu an yuskitahu in ya ga dama kuma ya sariyar da shi walaysa liman ba'dahu an yuskita haqqahu amma wanda suke bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ba su da yancin su sariyar da haƙin sa kama annar rabba ta'ala lahu an yastawfi haqqahu kamar yadda Allah ubangiji yana da dama ya cika hakinsa, sa walahu an yusqitahu ya walahu an yusqita ko kuma ya sayar da shi walaysa li adin an yusqita haqqahu ta'ala ba'da wujubi wani bai isa ya kawar da haƙin Allah madaukakin sarki bayan wajaba ainihin wannan haƙi din kaifa wa qad kana fi tarki qatli man dhakartuhum wa ghayruhum masalihu azima fi hayati musamman ma idan muka lura cewa a cikin kyala kashe waɗannan da aka ambata akwai maslaha da mai yawa a cikin rayuwa Annabi sallallahu alaihi wasallama zalat ba'da mautihi wanda wannan maslaha ta gushe bayan rasuwarsa min ta'alifin nasi kaman kokarin jan mutane a jiki daga cikin maslaha kenan wa adami tanfiruhum anhu da kuma kar a tunkuɗe su daga gun Annabi sallallahu alaihi wasallama fa innahu law balagahum annahu yaqtulu ashabahu la nafahu da labari zai iske su cewa yana kashe ainihin sabban shi to mutane za su kyamace shi wa kad ashara ila hadha bi ainihi ma'aikin Allah da kanshi yayi ishara zuwa ga wannan magana wa qala li umara yace wa umar dan khattab lamma ashara alaihi bi qatl abdullah ibn ubay lokacin da umar yace wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kashe abdullah dan ubay sai manzo Allah ya ce la yablugun nasa anna muhammadan yaqtulu ashabahu kar labari ya iske mutane cewa manzon Allah alaihi salatu wassalam yana kashe sahabban shi wannan hadisi a cikin bukhari wala raiba anna maslahatat sadat ali Wajen jam'al babu makawa akan cewa matsalar ainihin wato wannan maslaha ta jan mutane a jika Wajen jam'al da hada zukatansu a wuri guda alaihi dambun musulunci kanat a'zama indahu wa ahabba ilayhi min maslahatil khalisa hasila bi qatl man sabbahu wa wannan maslaha ta fi daraja da girma da cancanta a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da maslaha kashe wanda ya zage shi ko cutar da shi walihaza dan haka ne lamma zaharat maslahatu qatl yayin da maslahan kisa ta bayyana wata tarajjaha jiddan ya zama ta zama rajiha sosai qatala sabba a lokacin da yake kashe wanda ya zagin kama fa'ala bi kabi bin al-ashrafi kamar da aka aikata wa kabu dan ashraf fa innahu jahara bil adawa ya bayyana gaba qarara wasabba ya bayyana zagi qarara fa kana qatluhu arjaha min ibqai to wannan kashe shi ya fi fiye da barin shi domin ba a sa ran zai tuba wa kazalika qatl ibn khatl haka nan kashe ibn khatl wa maqisa da kashe maqis wal jariyatayn da waɗannan bayi guda biyu mata wa ummu waladil a'ma da wannan mata sadakan wannan makahu faqatala lil maslahati rajiha manzo Allah yayi kisan ne domin maslaha wata take ta karkata an karkata iba gare ta wa kaffa kuma ya kyale ne lil maslahatin raja a lokacin da zama kyalewan shi yafi wato yakan kashe ne sanda kisan shi yafi ya kuma kyale sanda kyalewa ita tafi fa idza sara al-amru ila nuwadi yayin da al'amari ya zo ga waɗanda suka mai ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam wa hulafa wa khulafa'ihi da kuma halifafin shi alaihi salatu wassalam lam yakul lahum an yusqitu haqqahu anan su ba su da damar da za su ainihin sar yadda haƙƙin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a ƙarshe jama'a bari mu cike da wata magana ta mutanabi da yake a waka yake cewa la yaslimu sharafu rafi'u min al-adha hatta yuraqa ala jawanibihi jam haka mutanabi ya fara cewa daraja madaukakiya ba ta kubuta daga cintarwa, har sai an zubar da jini dan ita wannan shine kawai magana jini ba zai gushe ba yana zuba matukar ana so a kiyaye daraja annabi sallallahu alaihi wasallam mana an muka ce mun haƙura duk wanda ya zagi annaba a kyale shi ai Allah yana jin shi kuma kuma su wannan fatawa ko musulmai ne malamai farfesoshi masana ai Allah ya ji ina ruwanka eh kai da zaka shiga cikin yakin Allah to daraja ba ta tabbata ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam akwai rubuce-rubuce da dama da aka akan haka sai a ce eh tunda dai ai Allah ya fi kowa san da shi Allah ya riga daraja shi ko sun zage shi wannan ba zai rage mishi komai ba shi wanda yake wannan magana a tsaya a zindima ma uwar shi zagi zai yadda ya ce ai ba komai ai dai uwa ta ba abin da kuka faɗa ba shi ya wuce ba zai wuce haka ba sai inda karfin shi ya kare to annabi ne bai da daraja bai da gata kaga ba gane wato kiyasi ne na san rai kenan ka kwatanta irin wannan kiyasin kankanin kiyashi ai uwar shi dai bata kai darajar farcen Annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ce ita to a ce to tunda ka ce ran zage Annabi ba komai kai ma yanzu a zinduma mashi zagi mafi muni a zage a bata shi zai ce bai yadda ba sai ce to ai kai ka san ba haka ke ba me yasa kake damuwa eh Allah ya san ba haka ke ba kai ma to wato mutane saboda ba san kimar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba san kimar sahabbai ba shi sa ko an zage su ba su jin kaikayin ransu ba su jin kaikayin cewa an taba wani abu da yake da alfarma amma saboda sun san kimar kansu sun san kimar siyasar kasar su idan an taba kasar su ko an taba su suke jin kunci a kasar nan an taba cire wani gwamna saboda ya zagi Saddauna to Saddauna waye an kara shi da Annabi ba komai komai bane amma gwamna aka cire saboda ya zagi Saddauna amma ana ji ana zagin Sayyidina Abubakar ana zagin Aisha kuma har zagi ya kai duk ya tsallaka ya kai kan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ce mutane su kare wallahi ba zai yi wa jama'a ba zai yi ba in duk musulman kasar nan za su kare gara su kare jama'a a garin sai an kwaci wannan yancin kamar yadda muka faɗa yanzu turawa da kansu sun shiga tattayin su saboda raddatu fi'il din da musulmai suka yi game da wannan al'amari na waɗannan katun na ƙasar Denmark daga nan suka shiga tattayin su fiye da shekara takwas kenan yanzu al'amari ya canza an yi hangen nesa wajen cewa kai a kyala musulman da abin da shi girmamawa kuma kasashen turawa musamman Europe sun riga sun samu integration da musulmai babu wata ƙasar turawa inda babu musulmai mazauna ƙasa Yan ƙasa wanda suke takarda ƙasa ƙasar Faransa take takamar cewa ita ƙasa ce liberaliya wato ƙasa wadda kowa ke da 'yancin faɗan abinda zai ba ɗayan haushi kuma kai kuma wanda aka baka haushi ana sa ran ka hakura kada haushi ya sa kai wani abu wannan shine mabda shine philosophy na aqidar liberaliya cewa ko an baka haushi duk abin da aka baka haushi da shi kakka haushantu kakka ga haushin shine aqidar faransawa amma su suka fi kowa zakewa wajen cutar da musulmai da tunanin kuma a cutar da musulman kada musulmai su damu a faransa aka kafa doka wacce hana kowa saka wani abu da ke alamta addinin shi da sanin cewa an san musulmai suke da irin waɗannan abubuwa suke da hijabi suke da niqabi suke da gemu suke da dagaggen wando suke da abubuwa iri-iri wanda suke nuna sha'air da kuma hurumat na addinin su amma sauran mutane fa duk ba su da wannan musamman saboda daga Faransa wannan tawaye na rabuwa barambaran da addinin Kirista ya taso a ƙasar Turawa daga Faransa ya taso da haka mafi yawan mutanen faransa ba sa yin kiristanci kamar yadda mafi yawan mutanen ingila ba sa yin kiristanci kwanan nan david cameron shugaban kasar ingila ya yi katobara ya ce ingila kasar kirista ce sai da aka samu sama da manyan mutane guda hamsin suka sa hannu a wasiƙa da aka aika mishi ana la'anta shi akan wannan magana cewa ya ci mutuncinsu su ƙasarsu ba kirista ba ce wani riko Allah saboda galibinsu ba sa kiristancin sun yi baran-baran da kiristancin to haka suke so mu mai baran-baran da addinin mu mu koma irin su hashanallahu min hala. a takeice haka mutanabi yake cewa la yaslimu sharafur rafi'u min al-adha hatta yuraka ala jawanibihi dam daraja madaukakiya ba ta kubuta daga ainihin wato cutarwa har sai an zubar da jini a madadinta zuwa ƙarshen nan muka gama karanta waɗannan masail da muka ɗauko daga cikin littafin zadul ma'adi fi hadi khairil ibadi ta al-imamu al-hafiz al-muhaddis shamsuddin abu abdullah muhammad ibnu abubakar ibnu abubakar dimashqi al-ma'ruf bi ibnu qayyim al-jawziya Allah wa dake sarki ya alkhairi Allah ya ji wa alaikum assalam wa sallam inda ya tabbata ya zagi manza Allah ana iya kashe shi a take a wurin jama'a wannan shine fatawan malamai gashi na cikin littafin in dai ya tabbata a dinga tabbatarwa tukuna saboda kada a zo aikatu bara kuma yawa in dai ya tabbata cewa zagi ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka samu kashe shi ba karama aiki kai ba ko da an kashe ka ko kai ka ka jabarki insha Allah na'am ai shine sai an tabbatar din shine maganar tabbatarwa jama'a wato kaman yanda Imam Sufi yake faɗa game da mas'ala a ƙarshe yace magana ta da sauki a wajen fatawa ta da sauki amma wajen zartawa ba ta da wannan saukin wajen zartawa ba ba ta da wannan saukin kaga dai alƙali ne na musulunci amma ya faɗi wannan magana da ka gaba fata wa dunkula ka idan ya faru to sai kuma a nemi malamai a dai lokacin waɗanda za su zartar da shin wannan haka abin yake ya tabbata sannan sai a zartar da hukuncin duk abin da ya kuma ya rike da biyo baya ba saboda mas'ala ce jama'a mai mugun haɗari. game da yadda arna suke kullo makirci na musamman a zauna kamar dai na da matsala lokaci zama yi musamman yi mitin cewa bari ayi abu bari ayi a game musulmai za haka wannan ya faru a ainihin kasar nan ba su ɗaya ba su biyu ba su uku za a zauna musamman ayi mitin a ce bari a tagali musulmai ta hanyar a game za to idan aka san cewa in an tagale su suna da hukuncin da za su yi wanda kuma self defense ne to a lokacin sai a zauna lafiya domin kana zama lafiya da makiyinka idan ya san cewa kana da abin da za ka yi na kare kanka idan ya mutu da kai ina ba ta fahimci wannan wa alaikum salam wa zai mene bisa sunna eh akwai abubuwan da za su zama istiza'i ne da da musulunci a cikin fina-finai musamman da waƙoƙi da makamantansu waɗannan ba a zartar da musu da hukunci na kai tsaye a ce sun shiga cikin zagi a hukunci shi na ce muku abin yana buƙatar alƙalai na musulunci muna muna faɗan maganganun ne da malamai suka faɗa babu shakka akwai su a cikin fina-finai da waƙoƙi da maganganu da rubuce-rubuce da yawa da littafai wanda suke bayuwa zuwa ga istihza'i ko cin mutunci ko nakasa daraja wani hurma daga cikin hurmatul lahi ko Allah madaukin sarki ko manzon Allah ko Qur'ani ko musulunci ko Ka'aba ko makamancin haka sai ka kanta wannan tafa akwai maganganu da yawa akan su to ire-iren waɗannan ba ka zata da hukunci kai tsaye ba kuma ka cewa kai tsaye ba laifi bane yana buƙatar darasa ainihin wato na kowace aina ta kowace sample na magana sai an darasce ta wallahu ta'ala a'lam na'am eh shine kwarai kuwa alƙari za a kai ma shine za a zo a gabatar da kai a gaban shari'a kai rantsuwa eh Allah shi kyauta ku bari mu karatu jama'a kaga alamar cewa matsala da mutane ko kaga reaction duk inda aka yi magana haka mutane suke reaction Allah shi kyauta za mu tashi inda mala yake cewa al-mabhasu thani fiqhu sirati fi ghazwati hunain wa hisar al-ta'if fiqhun cikin sira ta ainihin yakin hunain da kuma tare ba'ifa da aka yi hisar shine wato a ainihin ayi season ayi siege kenan a tare gari gaba daya a hunain sunan gari ne kuma sunan waje ne sunan gari ne na ainihin ƙasar uh, Hunain din wanda har yanzu sunan garin kenan kuma sunan ya samo asali daga wani mutum mai suna Hunain ibn Qaniyata ibn Mahya'in in ba na manta sunan shi ba wanda ɗaya ne daga cikin Amalika haka ya kutul Hamawi ya ba da labari a cikin littafin Mujamul Buldan galibi garuruwa sukan samu sunaye dama daga sunayen mutanen da suka kafa su ko mutanen da suka musu wata wani alfarma ko wani alheri kamar al-Iskandariya ta ƙasar Misra daga sunan wannan jarumi ne Iskandar al-Makadoni kaman birnin Washington na ƙasa America daga sunan George Washington ne shugaban ƙasa Amerika, kaman a nan ƙasashen mu zaka isa garuwa irin haka ji an ce garin malam wani ko garin kaza sai ka bincika sai ka ji asalin sunan garin daga ainihin sunan wani mutum ne irin garin Pretoria na ƙasar South Africa suna nan da yawa garuwa irin haka a nan kusa ba zan iya tana wani misali ba in ba garin Maiduguri ba an ce asali mai duri din sunan wani mutum wallahu ta'ala a'lam zariya ma ko ana cewa sunan wata mata ne ko wallahu a'lam to duk dai ma'ana ya tabbata kenan haka daura ma ko duk ya tabbata da kenan ana sawa garuwa sunaye daga sunayen mutanen da suka kafa su ko wasu mashahuran mutane da suke da alaka da garin a ƙasa malam ga yana yace Hunay tabu'u an Makka 26 kilan tana nisa da Makka kilo ainihin ashirin da shida sharkan ta gabashin makka wa turaful ana bishara'i yanzu sunan garin ashara'i ka karanta al-ma'alimul athira fi sunnati was sira shafi na 104 wannan gari da kuma hisarut ta'i wato tare kasar ta'ifa da akai malam yace tu'addu gazatu hunain imtidadan li fath makka ana lissafa yakin hunain a matsayin wato imtidadan ci gaba extension ne na yakin fatuhu makka zalika anna gazatu hunain nashi'atun anhu wannan ku ya faru ne saboda yakin hunain ya ainihin wato ya burbusu ne daga asalin fatuhu makka wato burbushi ne na fatuhu makka wa mutammimatan lahu kuma kaman ciko ne na fatuhu makka wa kad kharaja rasul sallallahu alaihi wasallama min makkah ila hunain manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fita daga ƙasar Makka zuwa Hunain din Hunain ana cewa ah, kaga yanzu ila Hunainin nan muka karanta da ta'arifi ma'ana muka mishi jarra a matsayin suna mu'arabi kuma ana karantawa da suna wanda yake mamnu' min as-sarfi kaman wayoma Hunainin ko shi ma da ta'arifi ne wayoma Hunainin Oke, a wancan haka da yake cewa nasaru nabiyahum wa shaddu azram bi hunaina yawma tawakkal al absar ji mawaki bi hunaina haka nan sai yazo da ainihin wato bina'i a matsayin shi na mamnu' min as-sarfi saboda idan ka dauke shi a matsayin muzakkar sunan garin muzakkar to za ka mishi ta'arifi shine hunainin wa yawma hunainin ranan da aka yaki a kasar hunain in kuma ka dauki sunan wajen wanda wajen ya ba garin suna to zaka mai da shi muannas sai kuma ya zama mabniyun a ainihin wato alamar mu'min asar shine kamar da cewa bi hunaina wato a wannan wurin da ake ce ma hunain din sunan wuri din kwarin hunain din ina fata mun gane wannan to da nan mun karanta shi da ila hunainin fi sadisi zuwa garin hunain a shida min shari shawwal shida ga watan shawwal bayan sallah kenan kai tsaye min sanati saminati min al a shekara ta takwas bayan hijira kar mu manta an yi fatu makka a azumi ne na wannan shekara to aka taho aka dawo madina bayan sallah da kwana shida ba gama ma yin fitu shawal ba halako manzo Allah kawai ce a tashi a tafi wani sabon yaki na'am okay min makka yes bayan an fito daga madina daga makka kai tsaye aka kama hanyar hunain saboda labarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu cewa suna can suna shirya su kawo mashi farmaki بعد أن علم بما تقوم به سقيف وهوازن من الاستعداد لملاقاته saboda labarin da ya samu cewa da banu saqif da hawazin suna shirin haɗuwa da shi dan su yaki wa ayyana ala makkata amiran alaiha attab ibn asib manzo Allah ya sanya shugaban makka ne attab dan asib ya manada shi shugaba a makka radiyallahu anhu wasta'ara min safwan ibn umayyah wa huwa ala shirkihi mi'ata dir'in sannan ya ari sulke guda ɗari a gun Sufwan dan Umayya a lokacin da ya musulunta ba kuma za mu iya tunawa a fatu Makka da aka ce musulunta yace a bashi wata biyu zai shawara manzo Allah ya to an baka wata hudu to a lokacin yana cikin wannan watannin shawaran bai gama yin shawara ba manzo Allah ya ce ka ba mu mun ji kana da makamai sulke wannan da ake sakawa ya hana a samu mutum a jikin jikin shi da makami ka ba mu guda ɗari ya ce aro ko kyauta ko bashi za Allah ya ce aro zaka ba mu za mu dawo maka da su yace to shikenan ina ce za ku kwata ne ce a'a aro zaka ba mu za Allah ta shi dawo mai da su ya dawo mai da shi kuma da wasu kyauta na dukiya to shine bima yakfiha min as-salah da duk abin da zai wadaci waɗannan sauran kayan yakin ma'ana mahadin su a ce da kibiya da kwari da baka set dai guda ɗari wannan magana tana cikin littafin sira ta ibnu hisham al-matbu'ati ma rawd al-anf a cikin mujalladi na hudu shafi na 123 wa kana ma'ar rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama asharata alatin bil idafati ila alfayn min at-tulaqa min ahli makkah manzon Allah yana da sojoji guda dubu goma ka ƙara kuma da sojoji guda dubu biyu daga cikin mutanen makka waɗanda aka yafe musu dinnan suka musulunta ma'ana sojoji kaman dubu goma sha biyu kenan wa kanat hawazinu lamma sami'at bi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama وما فتح الله عليها من مكة تجمعت تحت قيادة مالك بن عوف النصري سوكو هوازن إن سن kasance ne bayan da suka ji labarin abin da ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama na nasara akan mutanen Makka sai suka tara taron sojojin su karkashin jagorancin wani mutum mai suna Malik ibn Auf an-Nasri wani shedani wajtama ilaihi min hawazin wa saqifin kulliha wannan shedanin mayaki wanda yake ya iya makircin yaki ya gayyato sojoji daga cikin hawazin da saqif dukkanin su wajtama'at wa wajasham kulluha da kuma kabilan nasr da jasham suka suka taru wa sa'ad ibn bakrin da kabilar sa'ad ibn bakrin wa nasum min bani hilal da kuma wasu mutane daga cikin banu hilal wahum qalil sune ma ba su da yawa wa min bani jashmin buraid ibn simma da wani kasar gumin kafiri daga cikin banu jashin mai suna Buraid ibn Simma shaykhin kabirin tsoho ne ta laysa lahu fihi shay'un ba shi da abin da zai iya yi a wurin yakin nan illa tayammunu bi ra'ayi sai dai ana neman samun albarka daga fasaha ta yaki da ra'ayinsa wa ma'rifati bil harbi da kwarewar shi a gurin yaki wa kana shaykhan mujarraban mayaki ne wanda yake kwararre an gwada an ga jini an huda an ga jini wannan mutumi Burad ibn Simma yana daga cikin mawaka a jahiliya kuma jaruman mayaka an ce kamar yadda Ibn Qutayba ya bada labari a cikin Ashir wa Shu'ara cewa wannan mutumi ya jagoranci yaki sama da guda 100 waɗanda ba taɓa cin nasara akan shi a cikin su ba daga komanda ne iyaka komanda amma lokacin da za a yi wannan yaki shekara shi 120 tsoho ne ya makanci ya gama yakin da zai da ɗaukar fansa da zai na yan wanshi da aka kashe har ya makance ya tsufa amma duk da haka suka ce a fito da shi a zo a sa mai kujera ya zauna a wurin yakin ana neman shawara a gunshi, ma'ana ya zama babban kuma director kenan na department na military intelligence to aka fito da shi yana daga cikin ainihin bala'in da ya same shi shine a wannan rana aka ce shi a matsayin kafin, bayan kuma ya ji labarin musulunci tun yana ainihin makka mutumin da ya kashe shi shine wani mutum mai suna ainihin Rabi'atu ibn Rafi as-Sulami wani daga cikin samari mutanen garin Madina shine ya bi shi a guje bayan sun tarwatse su kafiran ya isu ya iske shi da iske da iske shi sai ya ce ma wannan yaro waye ka yace ni ne wani yace na kake so ce kashe ka zan yace to in zaka kashe ni ka sare ni daidai wuri kaza kar ka sare kaza ka sare kaza sai ana cikin kisoshin labarin shi na da tsawo sosai babban kasar kuma kafiri ne Allah ya mishi alha alamna sharha da shiga musulunci wannan tsoho kamar yadda zamu zo mu ji lokacin da aka taho suka zo suka zaunar da shi suka bashi waje aka kashe shi daga baya ai shi wata mai suna amrat kai ta mishi waka tana mishi ta'aziyya wa amara nasa ila maliki wa amara nasa ila malik ibn auf ibn nasr wa nas al'amarin mutane sai ya zama karkashin jagorancin wannan mutum mai suna malik ibn auf an-nasri falamma ajma al-masira ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yayin da ya shirya tafiya zuwa ga manzon Allah hatta ma annasi amwalahum sai ce mutane su fito daga gaba ɗaya dukiyarsu wa nisa'ahum da matansu wa abna'ahum da 'ya'yansu kaji dan takibi ce kowa ya fito da duk abin da yake da shi da dabbobi da dukiya da ajiya da 'ya'ya da mata kowa ya fito da su gaba ɗaya falamma nazala bi autas yayin da suka sauka a wani wuri da ake cewa autas wani kwari ne a ƙasar hawazin ijtama ilaihi nasu sai mutane suka taru a wajen shi wa fihim durayd ibn simma fi shija da durayd dan simma din nan suka taru a gun shi shi durayd yana cikin wani wato amalanke shine ashigar wanda yake daurawa akan doki ko raƙumi wanda ba rafaffe ba kwatankwacin a ce kamar da kaga irin wannan keke mashin din nan me kuke ce mashi ne ina ba keke na ba yana da gamfashi ko irin wannan ragan mashin kamar kamar baro ga yanan dai haka yawwa baseball da hada da baro din nan kima <laughs> san sunan shi ba to irin haka ne ake daurawa raƙumi kamar keken dawaki haka ana ganin mutum yana tafiya akai lahu yuqadu bihi ana jan shi a ciki falamma nazala qala da aka sauka wajen sai ce bi ayi wadin antum aina ku suka sauka qalu bi suka ce muna wadi auqas ne qala ni'ma majalul khayli la hazanu farsin wala sahlu dasin yace madalla da inda kuka sauka wuri ne na ainihin strategic wuri na kai farmaki la hazanu farsin ba za a samu bakin ciki wajen iya wato tafiya da dawakan ba saboda za su iya hawa da sauka wajen wala sahlu dasin kuma ba za a ba zai yi saukin a kai muku famaki a gama da kuwa? ba za a iya running over you ba kuna da kariya da kwarin sannan kuma za ku iya kai farmaki ta baya ma'ana ya fara ba su dabarun yaƙi din kenan sai ce mali asma'u ruga alba'ir yaya nake jin kukan raƙuma me kukan raƙuma jama'a grumble da turanci ko da Hausa me kenan haniya ne shi ma ha to me kukan raƙumi kaga mu da Hausa ta lalace mana yanzu sai a hankali kukan raƙumi kawai a bashi shi haka yace ina jin kukan raƙuma shine ruga al ba'i tura suna ce mishi grumbling da kuma wanu wanu haqal hamir da kuma kukan jaki shi kuma ya sunan shi shine braying kenan da turanci eh zama me kukan jaki da Allah ya yi me sunan kukan duk akwai su a Hausa ba Allah ya ji kamala albani duk da sai ya fasara su da Hausa rerat wa buka'us saghiri da kuma kukan yara yara kanana wa yu'ar sha'i da kuma hayaniya kai kawo din awaki yaji alamar akwai hayaniya da da makaho ne yara ta kuka yan awaki suna ta kaiwa suna kawowa waɗannan suna ta tsalle ce me nake ji hayaniya kamar a cikin gani sai aka ce mishi ai ka ji abin da ya faru qalu saqa malik ibn auf ma'an nasi amwalahum wa nisa'ahum wa abna'ahum ai maliku dan auf komanda ne yace kowa ya taho da ƴaƴan shi da matan shi da dukiyar shi qala aina malikun yace ina komanda yake a kira mun shi kila haza malikun wa du'iya lahu aka ce gashi na aka kira shi fa qala malaka ya maliku innaka qad asbata ra'isa qaumika kai ne fa jagora na ka wa inna haza yawmun ka'inun lahu ma ba'adahu min al-ayyam wannan kuma yaki da za a yi babu shakka in ta faru ba za a ƙara irin ta ba mali asma'u ru'al ba'iri wa nuhaq al-hamiri wa buka as-saghiri wa shai ya mai ta mashi nake jin kukan raƙumi da kukan jaki da kukan yara da hayaniyar dabbobi suna kaiwa suna kawowa qala suqtu ma'an nasi amwalahum wa abna'ahum wa nisa'ahum ai na ce kowa ya taho da ƴaƴan shi ne da matan shi da dukiyar shi wa qala sai kai duridu yace walima dan me kace musu haka yace mushi lima zaka dan me kai haka qala aradtu an aj'ala khalfa kulli ridin minhum ahlahu wa malahu so nake kowane mutum ya zama a bayan shi ga mutanen gidan shi matan shi da yayan shi da duke shi da yuqatil anhum sai ya zama dan su yake yaki dabara ta kenan qala sai ya ci mishi ai ra'iya za'anin wallahi yace wallahi mutumin da ke kiwo kiwon raƙuma wallahi makiwacin raƙuma ba zai iya wannan aikin ba ma'ana kuskure ne wannan wa hal yaridul mahzuma shay'un wanda aka galabace shi zai tuna wani abu idan gobara ta ciyo mutum zai tuna cewa ga inda ID card din shi yake ga inda certificate din shi yake ga inda kudin shi yake, zai tuna wannan da ran shi kawai sai ya tsira idan bala'i ya zo zai tuna wani ƴaƴa da mata da da raƙuma yace wallahi kai kuskure innaha in kanat laka yace in ma ka ci nasara lan yanfa'uka illa rajulun bi sayfihi wa rumihi ba wanda zai maka amfani a wajen cin nasara sai namiji soja wanda yake da abin jifa kibiya da kuma takobi abin sara wa in kanat alayka in kuma ta faɗi kanka baka ci riba ba fadahta fi ahlika wa malika ka ji kunya a gaban mutanenka iyalanka da dukiyarka zaka babu amfanin azo da 'ya'ya da mata gurin yake daga kawo su dinnan da maliku ya ji haka sai ce to wallahi ni kuma ka zan yi kamar da kisa ta zo cikakkiya yace in ko ba a yi da haka ba zan kashe kaina ana akai ta bashi hakuri shikenan sai dama shi juridiya da wata ka'ida shine mai waƙar dake cewa wa hal ana illa min aziyata in gawat gawaitu wa in tarshud aziyatu arshudi amartuhum amri biman aridil liwa falam yastabinu nusa illa duhal gadi waka ce doguwa da yi dan uwan shi wani mai suna Abdullahi ta'aziya Abdullahi ne komanda na wani yaki da suka ji aka ci ganima aka taho sai suka wasu siya da zango a waje su bacci sai duredo a cikin irin wannan fasahar tashi da hangina sai ce nan ba wurin kwanciya bane idan mun kwanta a nan waɗannan abokan gawa sai iske ma'anan su kawo mana wani sabon farmaki shi sai ce wallahi na gaji sai na kwanta a nan waje ciki shikenan aka nemi wuri gaba daya kwanta cikin dare ko abin da ya faru kenan aka kawo musu farmaki aka yi kata-kata da su har shi duredo domin a wannan karan ba shine komanda ba domin a wannan karan ma an bar shi ne ana tsammanin ya ma mutu wata mace ce ta tsince shi wanda ya taba taimakon mijinta a wajen wani yaki mijin abokin gaban shi ne takwa mijin ta fadi amma ya dauka ya nika mishi to tana nan tana kiyaye mishi wannan amana mutanen ƙauyen suka tsince shi rai kwakwai mutu kwakwai suka bu ba su karasa shi saboda sun san irin kisan da ya musu tace wallahi ba za a kashe shi ba cikin karkashin aman dina ya shiga karkashin alfarmata ta dauke shi ta jinyar shi makonni da yawa sannan ya warke to da ya warke shine yake waka yana cewa na ba su nawa shawara a hanyar dawowa daga alliwa amma basu gane amfanin shawara ta ba sai washe gari da yamma ma'ana sai da lokaci ya kure sai da aka maka amma ni dai ne daga cikin su idan sun bata ni ma na bata in sun shirya ni ma na shirya daka na sa akan bata suke amma na biye musu to anan ma haka yayi ya san cewa wannan ka'idar da Malik ibn ah, Malik ibn Auf ya kawo ba daidai bace amma ya hakura yabi saboda shi haka kaida shi take wa hal ana illa min aziyata in gawat gawaitu ni ɗaya ne daga cikin kabilar Banu Aziya idan sun bata ni ma batacce ne wa in tarshid asiyatu arshi in ko suka shirya ni ma na shirya dan shi dan jumhuriya dan abu yarima ne a da dinda mutanen ga suka karkata ne yake karkata ko da ya ga gaskiya aka tsinta wani irin mutum ne wannan jama'a Allah shi kyauta wannan al'amari da ya zo ya faru shi nan? a to ina ganin bari mu tsaya anan ko saboda lokaci ya kure a sai mu ce abin da muka faɗa daidai Allah muna roƙonka ka ba mu ladar faɗan shi daidai din nan da kuma ainihin wato gam da ka dan aikata abin da ke ciki Allah ka gafarta mana kurakuran da suka faru gare mu na tuntuban harshe da karancin fahimta da ainihin wato rashin kwarewa da rashin iyawa Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka taimake mu akan gaskiya da binta da gujewa ƙarya ya Allah ka kawo mana dauki a wannan ƙasa tamu abubuwan da suke faruwa na ainihin wato na ƙasa da muka samu da galabaitan mu da aka yi a addinance da siyasa da tattali da tsaro ya Allah ka kawo mana dauki Allah ka maida makircin waɗanda suke kawo musulman ƙasar nan makirci zuwa gare su Allah ka canza mana halin da muke ciki zuwa hali mafi kyau zuwa yanayi mafi aminci zuwa rayuwa mafi dacewa zuwa ainihin harka mafi ainihin annashuwa da daɗi muna addu'a ta musamman ga babban malaminmu malam Muhammadu Awwal Adam Al-Albani Abu Abdurrahman Allah ya ji kanshi da rahama Allah ya sa ya huta Allah ya shahadarsa Allah ya ɗauka darajar shi a cikin salihai da siddiƙai da ainihin annabawa da shahidai Allah ya sashi a cikin waɗanda yake sawa rayayyu daga cikin waɗanda suka mutu mutuwar shahada Allah abubuwan da wannan malami ya bari a baya na karantarwa da zuriya da ɗalibai Allah ka yaukaka su Allah ka maye mishi bayansa Allah ka cigaba da bashi ladan ayyukan shi na sadakatul jariya har zuwa ran da za a busa kaho Allah ka gafarta mishi shi da matar shi Ummu Abdul Barri da ɗan shi Abdullahi ina faɗa wannan magana nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa